Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata biyar ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban Najeriya ya ba da umarnin a yi bincike kan musabbabin harin jirgin saman nan wanda ya hallaka mutane wajen 85 a Kaduna. Sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun fafata yau a kudancin zirin Gaza yayin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke daɗa nuna damuwa kan makomar farar hula. sannan yau shugaban ukraine zai yi jawabi ga 'yan majalisar dattawan amurka kan bukatar karin tallafi don ci gaba da yakar rasha mai mamaya To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin Accra da ke Ghana ta yankewa wata mata 'ya kasar China hukuncin daurin shekaru hudu da rabi a gidan kaso bayan samanta da laifuffuka da yawa da suka hada da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba matakin da masu gwagwarmaya suka yaba da shi. kaga wannan yau abin da aka yi ma ga gashe mu ce alhamdulillah saboda irin masifa da muke gani a cikin lamarin wurin ruwan shanmu yanzu ma akwai wasu ma yan gona ma da kan suna kuka saboda suna su shuka abinci karshe wallahi ba su samun abincin kan da suke so muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane na ci gaba da bayyana juyayi tare da yin kiran ɗaukar matakin da ya dace bayan da wani jirgin saman sojan Najeriya ya jefa bam kan wasu masu taron maulidi a jihar Kaduna a farkon wannan makon. Sannan za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Nijar ta soke kawancen ta da kungiyar tarayyar Turai ta EU bayan da EU ɗin ta dakatar da tallafin da take ba rundunar jansin Sahel. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda ya tattauna a kan batun kaddamar da noman rani da aka yi a jihar Jigawa da ke Najeriya. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ba da umarnin a yi bincike kan musabbabin harin jirgin sama mara matukin nan wanda aka kai a ƙarshen mako har ya yi sanadin mutuwar mutane 85 wannan mummunan harin ya auku ne a ƙauyen tudun biri da ke jihar kaduna ta arewacin ƙasar ranar lahadi yayin bikin maulidi haka zalika gwamman mutanen ƙauyen sun ji raunuka ofishin fadar shugaba tinubu ya fitar da wani bayani inda yake bayyana alhininsa kan al'amarin wanda ya kira abin takaici mai tayar da hankali da kona zuciya matuƙa sojojin isra'ila sun fafata da mayakan hamas a yau dinnan talata a zirin gaza inda suka fi mai da hankali kan kudancin gazar yayin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke bayyana damuwa cewa farar hula fa ba su da wurin fakewa daga wannan tashin hankalin tankokin yakin isra'ila da sojoji sun danna daura da han yunis wani birnin da ke kudu wanda kuma shine na biyu a girma a zirin gaza a yayin da kuma hare-haren da isra'ila ta kai da jiragen sama suka rutsa da kudancin gazar wani gargadin da sojojin isra'ila suka yi a 'yan kwanakin nan ya umarci mutanen da ke wasu unguwannin han yunis da su bar wuraren saboda tsaron lafiyarsu. shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi ga 'yan majalisar dattawan amurka yau dinnan talata a daidai lokacin da fadar shugaban amurka ta white house ke ta kokarin ganin 'yan majalisar tarayyar amurka sun gaggauta amincewa da kudirin samar da wani karin kuɗi don taimaka ma ukraine a kokarin da take yi na kare kanta daga mamayar rasha shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer ya ce an gayyaci zelensky ne ya yi jawabi ta kafar bidiyo a wani zama na sirri a ta bakinsa saboda mu ji kai tsaye daga wurinsa kan halin da ake ciki yayin da 'yan majalisa za su kada ƙuri'a kan wani ƙudurin doka wanda zai hada da batun buloyin daloli da za a bai wa ukraine a matsayin tallafi daraktar ofishin harkokin kasafin kuɗi da gudanarwa na amurka shalanda yong ta yi gargaɗi a wata wasiƙa ga 'yan majalisa a cewa zuwa ƙarshen shekara amurka za ta rasa kudaden tura makamai zuwa ukraine da kuma wasu agajin to madalla kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. namu Wata babbar kotu a Accra babban birnin Ghana ta yanke wa wata 'yar kasar China mai suna Aisha Huang hukuncin ɗaurin shekaru hudu da rabi a gidan kaso bayan da aka same ta da laifuffuka da yawa ciki har da haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya. kotun ta kuma ci ta tare kuɗi matakin da gwamnati tare da masu fafutuka suka ce zai iya taimakawa wajen dakile matsalar wato matsalar haƙar ma'adanai da ke gurɓata muhalli a ƙasar wakilin muryar amurka hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton an zargi aisha da kasancewa ɗaya daga cikin masu hannu dumu-dumu wajen gurbata muhalli sakamakon hakar gwal ba bisa ka'ida ba musamman a yankin ashanti na kasar ghana tun da farko an kama ta tare da tisakiyarta daga shekarar 2018 bayan da babban mai shigar da kara ta gwamnati ya yanke shawarar dakatar da shari'ar da ake mata inda ake zargin ta da aikata laifukan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa ta sake shiga ƙasar ne domin ta aikata irin waɗannan aika-aikar da ya sanadin korarta da daga kasar a watan oktoban shekarar 2022 ta janar din kasar ya yanke shawarar gurfanar da ita a gaban kotu bisa laifin da ake zarginta da shi kafin korarta da kuma wasu da ta aikata tun shigowarta a kasar a cikin tukumar na baya-bayan nan masu shigar da kara sun ce aisha ta samu izinin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a wani gari mai suna bipotentin da ke gundumar a amansiya ta yamma na yankin ashanti sannan kuma tana gudanar da wani kamfani mai tallafawa masu hakar ma'adinai. tare da daukan 'yan kasashen waje aiki ba bisa bisa ka'ida ba da ma shiga kasar bayan an haramta mata aiwatar da hakan aishahwa ta musunta aikata waɗannan laifuka kuma lauyoyinta sun bukaci da a ta zuwa china maimakon a ɗaure ta gidan kasu abinda alkalin wannan kotu mai shari'a bai amince da ita ba bayan zartar da hukuncin mataimakin atani janar ɗin kasar ya faɗa wa manema labaru cewa ba wannan kaɗai ne karar da ya shigar na masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba kuma za su ci gaba da aiwatar da hakan har sai an kawo karshen wannan kazamin aiki. Those who have gone contrary to our laws respecting my mining Masu ruwa da tsaki ta fannin hakar ma'adanai sun yi farin ciki kan wannan mataki da kotun ta ɗauka. Armiya Usama na ɗaya daga cikin masu fafutukan yaki da masu gurbata muhalli a ƙasar. Matakin da gwamnati ya an yanke kuma ya kasance ita wannan mata Aisha Wan wata take takin da ta zo ta yi cikin Ghana kan anyan galamse da illegal mining da shigowa cikin garin mu ba wai kan anyan da ya kamata ba. An ba ta shekaru hudu da rabi. In ka duba Assad July 20, 2022 an yi kamin Canisawa ina ga suna fin 100 amma Assad wannan lokacin ka duba cikin prisons in Ghana duk baki daya ka sami Chinese prisoners biyu kawai ke ciki. Shi sa ita wanga Aisha Wan da aka ne aka sa mata suna Galamsin kinfin hanyar da aka ji da ita nan ya surutar da waɗanda ke fatan su bi kan wannan anya ko waɗanda ke wannan shi sa matakin da gwamnati doki na ga mai kyau shi kuwa faisal isma'ila mazaune a yankin amansiya da hakar ma'adinai ke ci gaba da gurbata ruwan shan su ya ce kaga wannan yau abin da aka yi mashawa ne ga ce alhamdulillah saboda irin masifa da muke gani a cikin lamarin wurin ruwan shan mu yanzu ma akwai wasu ma yan gona ma da kan suna kuka saboda suna su shuka abinci karshe wallahi ba su samun abincin kan da suke je su ciro musu kan da suke so saboda shi yau abin da aka yi ma shawanin ga suna ce duk wani mai kishin kasa wallahi gode ma Allah da kuma yan citizen da suke aikin mani ya zama musu lesson rahotannin baya bayan nan da hukumar kula da gandun dazuka ta kasar Ghana ta fitar sun nuna cewa Ghana ta yi asarar gandun dazuka kusan hekta dubu biyar a cikin dazuka talatin da hudu saboda hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba tun shekarar alif dari tara da tamanin da tara da gwamnatin Ghana ta samar da dokar hakar ma'adinai a kananan filaye kasar bata ta fuskanci matsala mai girma na gurbata muhalli ba sai da wasu 'yan kasashen waje musamman ba suka shiga sana'ar taɓa rauniyar hanya abin da ya janyo mummunan tasiri ga muhalli tare da tattalin arzikin ƙasar hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana A gaida Hamza Adam da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. To Maryam wasu yara shida 'yan Ukraine da Rasha ta ɗauke su a lokacin da ta kaddamar da mamayar Ukraine za a sada su da iyayensu biyo bayan shiga tsakani da ƙasar Qatar ta yi a cewar wani jami'in wannan ƙasa ta yankin Gulf dama an zargi rasha da kwasar dubban yara 'yan ukraine daga makarantu asibitoci wuraren kula da marayu a sassan kasar da ke karkashin ikon sojojinta yaran 'yan shekaru 8 zuwa 15 su ne rukuni na biyu na yara kanana da za a mayar da su ta wajen amfani da ofishin jakadancin qatar da ke moscow a wata yarjejeniyar da hukumomi a doha suka taimaka aka cimma tsakanin rashar da ukraine wadda ta kai ga mayar da wasu yara hudu tun a watan oktoba a ƙarshe hukumar harkokin abinci ta duniya wfd yau talata ta ce za ta dakatar da ayyukan samar da abinci a yemen Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane na bayyana juyayi tare da yin kira ga hukumomi da su yi cikakken bincike a kan bom ɗin da jirgin saman sojan Najeriya ya saki a kan wasu masu taron maulidi a ƙaramar hukumar Igabe da ke jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta gabata. Har kimanin mutane talatin suka rasa rayukansu sun kuma buƙaci a wa mutanen haƙoƙinsu yadda ya kamata. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton. Tun farko rundunar sojan saman Najeriya ta nisanta kanta daga harin duk da ta ce ba ita kaɗai ke amfani da jirage marasa matuƙa a arewa maso yamma ba. Hakika faruwar wannan akasi ya jawo juyayi da kuma neman binciken yadda aka samu kuskuren don kaucewa hakan a gaba. Kungiyar Ansaruddina Tijjaniya da ke kula da 'yan ɗarikar Tijjaniya a Najeriya ƙarƙashin Khalifa Muhammadu Sunusi kuma ke gudanar da maulidi ta buƙaci ɗaukar matakan zahiri kan akasin da ya auku. Malam Alkasim Yahaya Wuri shine babban sakataren ƙungiyar abubuwa sun sha faruwa gwamnati ta ce za ta tsaya za ta duba za a biya diyansu to a wannan lokaci gaskiya muna kira da babban murya cewa duk da yake mun ga kokarin da aka yi gwamnatin kaduna ta kira mataimakiyar gwamna ta yi mitin da dukkanin shagabannin addini da wanda yake yan uwanmu suna a ciki da kuma sarakunoni da sauransu kan ganin cewa lallai gwamnati tana tsaye kuma mai girma gwamnan kaduna ya fi cewa ya magana cewa lallai yana tsaye ka al'amarin nan kuma insha Allah gwamnati za ta ga dukkanin abin da ya kamata a yi an to muna kira dai da babban murya da gwamnatin da kuma gwamnatin tarayya da kuma dukkan wanda wannan abin ya shafa lallai a wannan lokaci ba za mu kyale ba lallai sai mun ga an biya diya wanda ya cancanci wannan abu sakamako da aka musu wanda aka cutar to ya kamata a rama mishi gwargwaron cutar da aka mishi da yake mun san rama irin wayan abubuwan sakawa saboda an rasa rayuwa ba za a iya ba yasa Allah ya ce wanda ya hakuri madalla da ladan mai hakuri shi kuma wani zauren 'yan arewa masu sharhi kan lamarin yau da kullum ya nuna takaicin aukuwar harin da ya ce ba daɗin jin hakan ya fito daga waɗanda aka ɗauka masu kare rayukan jama'a ne. Muhammad Ibrahim Gamawa shine kakakin zauren. da wannan abu ya fara wuce gona da iri an kashe mutane a maiduguri aka ce kuskure ne an kashe mutane a katsina ta sama nan ma aka ce kuskure ne an sake kashe waɗansu ma ta sama a nasarawa a jihar nasarawa nan ma an ce kuskure ne Ko babu wanda aka hukunta zamanin buhari bai hukunta kowa ba wani abu ya ci gaba a zamanin bola ahmad tinubu wannan abu bai yi kyau ba bai dace ba bai cancanta a ce kuma ya tafi a banza ba kuma muna kira a biya waɗanda aka kashewa yan uwa diya sannan a hukunta waɗanda suka aikata wannan mugun aiki. irin wannan kuskure ba farau ba ne don a shekarun baya ma wani jirgin sojan saman najeriya ya sauke bom kan sansanin 'yan gudun hijira a ran da ke borno kan iyakar kamaru inda kimanin mutum hamsin suka rasa ransu nasura da maili kaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya to yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar nijar A cikin wata wasiƙa da ta tura wa ƙungiyar tarayyar Turai, ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta sanar da cewa jagororin soja da ke mulki a ƙasar sun soke wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da aka cimma a shekarar 2018 da nufin ƙarfafa rundunar tsaro a ƙasar don yaƙi da 'yan ta'adda da sauran masu tada zaune tsaye. Sai dai ƙungiyoyin farar hula sun buƙaci hukumomin ƙasar da su nema wa farar hular da ke aiki a ƙarƙashin shirin wani aiki. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. a wata wasiƙa ce da hukumomin mulkin sojan ƙasar ta hanyar ministan harkokin wajen ƙasar Nijar suka aiki wa ƙungiyar tarayyar turai domin sanar musu da wannan matakin na soke kawancen sojan ta da ƙungiyar a shekara ta 2012 ne dai aka kulle yarjejeniyar tsakanin tarayyar turai da gwamnatin wancan lokacin ta Isuf Muhammadu inda aka kaddamar da wata tawagar farar fulla da jami'an tsaro ta Ekaf Sahel a Nijar domin su taimaka wa jami'an tsaron ƙasar Nijar yaƙi da 'yan da kayar baya da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke yi wa ƙasar ta Nijar barazana ta hare-hare da ma sauran ƙasashe kasashen yankin Sahel. Matakin na hukumar mulkin sojan kasar Nijar na a matsayin martani bisa ga zagon kasar da tarayyar Turai ke yi wa Nijar na kin amincewa a hukumance da sojawan da suka yi juyin mulki da kuma dakatar da tallafin da tarayyar Turai ke bai wa Nijar. Da yake tsokace akan wannan batun Abdulrahman Dukko masanin harkoki yau da kullum a jami'ar da ya ce rashin samun sakamako mai kyau wajen bangaren tsaro ne yasa sojojin suka soke kawancan. Wannan alaka da Nijar ta yanke da kungiyar Turai yana dangance da irin kurakuran da an samu a baya musamman wajen wannan rashin samu babban kaman resulta wanda ya tasiri a cikin yaki da ta'addanci kuna gani duka wannan mutanen da an ka kawo a nan Nijar musamman su zawa na turai da kuma kayan aiki da kuma kuɗin da ake zubawa ba a samu wani ci gaba ba kungiyoyin 'yan ta'adda sun karu kuma kuzarin su na wajen kai hari a wajen su mu ya karu shi ma kenan sai mu ce kenan wa'annan kungiyoyin da Nijar ta samu alaka da su ba su rike ba kaman abinda da sun kai kamata su yi ba su yi shi ba wannan matakin dai ya zo ne a daidai lokacin da hukumomin mulkin soja suka kulle yarjejeniya hanyar tsaro da rasha lamarin da ya sa masana irin su alhaji sani gambo alakanta faruwar suke kawancen da kasar ta rasha rasha tana ya tambayar ko bukatar ita jamhuriyar niger da zamanto za ta yi da rasha ya zama ta jiya ma otan turai baya kenan ku za ta yi da kasashen otan turai kenan rasha ba za ta iya ɗasa rasu ba. akwai dai ɗariruwan 'yan nijar da ke aiki a ƙarƙashin wannan shiri na ecaf sahel wanda soke yarjejeniyar za ta sanya su zaman kashe wando to sai dai ƙungiyoyin fararen fulla a nijar su yi kira ga hukumomin mulkin sojan da su samu mafita ga 'yan nijar kin da ke aiki a ƙarƙashin wannan shirin alkasun mato 'yan ƙungiyar farar fulla ne a agades. akwai sifil yawa suna aiki ciki kamar su wani kwantabul wani sekretar wani duka dai abun da ya shafi administration yara ne suka dau dauka su wannan yan banga da aka ɗauka su ma suna nan ciki kenan waɗannan su ne fanni na wajen su shine yake kawo wani cikas tunda yake wadanga in wadancan sun tahi kenan su ba za su samu wani aiki ba nan ne adda masala in akwai hali su ne ake son a samu musu wani matsayi sanyan abin da ya koma wajen tsaro wannan a mun iya samu sare ka samu yau da gobe kungiyar tarayyar turai ta bayyana takaicinta dangane da matakin da hukumar mulkin sojan kasar Nijar suka dauka jagoran manufofin hulɗa da kasashe na tarayyar turai Joseph Borrell ne bayyana haka a wata sanarwar da ya fitar to sai dai tun dai bayan juyin mulki da kuma raba gari da kasar Faransa al'umma a Nijar ke bayyana fatan ganin kasar ta Nijar ta samu sabbin kawayen da za su taimaka mata kawo ƙarshen wajen ta'addanci da kuma bunƙasar tattalin arzikinta hamidu mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma sannadi na ci gaba jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tashin goron zabi da kayan masarufi suka yi musamman tun bayan cire tallafin man fetur da aka yi. Yanzu haka gwamnatin kasar ta kaddamar da aikin noman rani na bana a jihar Jiga da ke arewa maso yammacin kasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da ministan harkokin noma a Najeriya, sanata Abubakar Kyari, wanda ya kaddamar da shirin noman rani na bana inda ya fara da yin ƙarin bayani kan shirin. Ƙarin bayani shine kamar yadda muka faɗa shi wannan program ɗin president ne tun lokacin July da ya kaddamar da emergency kan abinci kuma da aka rantsar da mu ya ce maza maza ku yi duk wani irin opportunity ne a samu a ƙara abinci. At least mu samu dai wannan shekarar mu ƙara abinci har zuwa dai inda dai zai isa mutane. To shine a cikin wannan noman ranin za mu yi alkama da masara da shinkafa da rogo kuma daga baya kuma cikin damuna kuma za mu karfafa dawa da kuma soya saboda haka a yanzu a kan abin da muka yi irin tallafin da muka yi shine za mu ba wa manomi wanda ya ce zai alkama iri din kyauta ko na yake so filin filinsa kyauta za mu bayar kuma taki za mu ba da subsidy na rabin kudin yana neman taki buhu shida ne ya kawo kudin uku za mu ba da guda shida amma kuma kun je abin da kuma shi mai girma gwamna ya faɗa su ma sun ƙara bayyanawa a cikin nan akwai national microfinance da suka shiga suka dora abin nan akan da wanda ba zai iya kawo wanda ba zai iya ba akwai kudi ya rage kudin nan a haka din rabin kudin shine ya zama kamar dubu ɗari da tamanin akan hekta mutane biyu ne ma za su ka akan hekta to amma shi ma yadda bayani da gwamna ya ce aka ka dubu arba'in da daya da wani abu to shine tsoron kuma finansun sun za su biya sai daga baya sai a basu a kan kayan da aka fitar sai a su balancing da su saboda haka kaga gani gwamnatin tarayya ta yi nata shi ma mai girma gwamna jigawa shi ma ya nashi kawai dadda a samu mutane su samu bunƙasa su samu eh, livelihood da kuma ƙarin arziki da kuma ƙasa ta samu abinci irin ma daga mexico aka kawo saboda irin wannan variety din irin alkama din shine wanda ake kira bolog 100 shine wanda yake juriyan ko da dan rashin ruwa kaɗan ne ko da kuma dan zafi ne kaɗan shi ya fi irin na da ɗin abin nan kuma an ka duba ka gani a lokaci akan lokaci muka yi har yanzu muna da lokacin da za mu iya abin nan saboda haka mun gan yadda aka tashi da kuma bayan bayan goyon baya da shi mr president bola ahmed tinubu ya bamu mun samu karfin gwiwa kuma za mu tashi tsaye mu yi wannan abubuwa da yake mutane manoma suna jihohi ne mun muna aiki da gwamnonin jihohi da gwamnatin jihohi kamar misali sokoto ko shekarun jiya sakataren gwamnati ya bugo mana ya ce a kara musu saboda haka in ba dai an gama lokacin iyakar daidai lokacin da ba za a iya sake shuki ba ba za mu iya san iyakar mutane ba amma mu mun shiri abinda muka yi shiri muna da har zuwa hekta dubu ɗari da ashirin da biyar shi ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar manoma ta a afan a najeriya ya yi tsokaci inda ya fara da gabatar da kansa kamar haka. Sunana Honorable Muhammad Magaji a sakasar yada labarai na kungiyar manoman Najeriya wato AFAN. Because wannan abin da ya kawo mu yau kaddama da noman rani na alkama kamar yadda hanyar shi mai girma ministan gona da dukkan wani wanda yake da alaka da noma a Najeriya da dukkan shugabanni da dukkan shi mai girma gwamnan jigawa ga kuma tsarin da kaga aka yi saboda kamun zo wannan wuri saboda kaddamar da wannan noman alkama na bana 2024 karkashin ministan ayyukan gona da samar da abinci na najeriya baki daya kamar ita afan wacce rawa za ta taka akan wannan to ai ba afan kai dukkan kungiya akwai kungiyoyi daban-daban kanana a nan da manya da shugabannin masu noman alkama na kasa da sauransu duka ah, kullum shugabannin kungiya su kullum suna ba da shawara ne akan yadda za a yi da lokaci domin a shi harkar noma kowane abun da kai gani yana da lokacinsa shi harkar shinkafa da lokacinsa harkar alkama da lokacinsa to saboda ka ita kungiya kullum tana ba da shawarwari yadda gwamnati za ta sake kaya a lokacin da ya kamata sannan su ma manoma kuma su yi amfani da kayan ba wai su je su yi wani abu daban da shi ba da duk kayan da ake bara tun a zamanin baya da an yi amfani da shi a noma yau da ai ba haka ake ba amma mu a wurin mu na manoma duk kayan da ya shiga hannun manomi ina tabbatar maka in Allah ya da za su amfani da shi domin wannan bana tsarin da aka yi na bana abin da ya ba mu karfin gwiwa ya faranta mana shine tsarin ya zama daban da sauran tsarukan da ake a baya a baya za a je minista zai je da waya za a je kaddamar da abu sai an yi sati uku hudu kamin abin ya fara isa hannun mutane amma abin da muka fahimta a nan dukkan najeriya wai dukkan jihohin da aka dauka guda goma sha biyar wanda za su yi noman alkama din nan already kaya yana wuraren su manoman da za a ba su yana wuraren su kayan iri yana hannun su kayan taki yana hannun su already wasu ma sun fara shuka a yanzu saboda haka wannan ya zama symbolic na wannan wato kaddamarwa ne kawai za a yi zama kaddamar to wannan ya bamu karfin gwiwa ya zama daban da yadda da ake yi bayan kaddamarwa da wata daya ko sati uku ana bi wannan kamin a kaddamar ma sun riga sun bada umarni a fara wasu wuri an yi nisa saboda aka wannan ya zo a daidai muke ganin cewa in Allah ya da za a samu bambanci da yadda ake yada. Ya kuke wanda matakai kuke ɗauka game da mutanen da ake cewa manoman riga ne wato shadda suke sawa su je Abuja a ba su harkoki. Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambaya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu wakilin ma'ajigawa mahmud ibrahim kwari sai kuma julie leathers gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu a gaida muhammad hafiz baballe to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. To a yau za mu buɗe taskar sakonnin namu da sakon Shehu Adamu Rajauhe ce. Najeriya kenan yayin da talakawa ke cikin wani hali sai gashi mun ji wai an ware makudan kudade domin gina wa mataimakin shugaban kasa gida a Abuja. To sai dai mu ce Allah ya kyauta amma gaskiya abin akwai daura kai. sakon amadu manaja bauchi daga bauchi anguwar karofin madaki a najeriya kuma ya ce muryar amurka ku isar min da sakon jaje da ta'aziyya na ga 'yan uwa da iyalan mutanen da aka kashe a kaduna bisa harin da sojojin najeriya suka yi wa 'yan uwa masu bikin maulidi da fatan allah ya ji kansu da rahama mu dai a nan arewa ba mu da wata muryar da za ta iya magana ko da ko mutanen arewa za su gari Sakon Mahmudu Salihu Kaura na moda jihar Zamfara kuma ya ce, Salam VOA Hausa. yadda gwamnatin mulkin sojan kasar mu jamhuriyar Nijar ke kokarin kulla sabon kawance da wasu manyan kasashen duniya muna fatan gwamnatin tamu ta yi duba cikin tsanaki domin ta gano mana kasar da idan muka yi tafiya da ita za mu amfana da juna kuma ta amince mata don kauce ma fadawa ramin da muka fada a baya sako na karshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau naka ne abdul hamidu badaraka rabe mai caji badaraka da malam jafaru badaraka raka tare da Sanusi Madattai kuma ya ce kokarin da gwamnatin kasarmu Najeriya take yi na gina wa mataimakin shugaban kasa gidan da zai kai kuɗi naira miliyan goma sha biyar hakan san bai kamata ba duba da cewa mafi yawan al'ummar Najeriya suna cikin wani hali don haka yana da kyau al'ummomin Najeriya a ci gaba da yin addu'o'i Allah ya kawo gwamnatoci na gari masu kishin ƙasa da al'umma baki ɗaya. To mun gode, ci gaba da aiko mana da saƙonninku mu kuwa za mu karanto abin da ya sawaka. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarnin a yi bincike kan musabbabin harin jirgin sama mara matukin nan wanda aka kai a ƙarshen mako har yi sanadin mutuwar mutane 85 wannan mummunan harin ya auku ne a ƙauyen tudun biri da ke jihar kaduna arewacin ƙasar ranar lahadi yayin bikin maulidi haka zalika goma mutanen ƙauyen sun ji raunuka sojojin isra'ila sun fafata da mayakan hamas a yau dinnan talata a zirin gaza inda suka fi mai da hankali kan kudancin gazar yayin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke bayyana damuwa cewa farar hula fa ba su da wurin fakewa daga wannan tashin hankalin tankokin yakin isra'ila da sojoji sun danna daura da khan yunis wani birnin da ke kudu wanda kuma shine na biyu a girma a zirin gaza shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi ga 'yan majalisar dattawan amurka a yau dinnan talata a daidai lokacin da fadar shugaban amurka ta white house ke ta kokarin ganin 'yan majalisar tarayyar amurka sun gaggauta amincewa da kudirin samar da wani karin kudi don taimaka ma ukraine a kokarin kare kanta da take yi daga mamayar rasha To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mobile. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.